biyu ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da uku ga watan August shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasar na hamsin da bakwai cikin jerin giyar kasusun karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke da alaka da ahadithus sifat ibn taymiya yana ta yin warwara da fashin baki akan littafin ar-risalatul qushayriyya ta abul qasim al-qushayri a inda yake kira to maganganu yana bin sa daya bayan daya yana warware su yana ta yin wata magana mai tsawo akan matsalolin da ke da alaka da as-sama wato sauraron kada-kade da makamantansu a inda har ya gangaro yayi magana akan hadisin nan na Limamul Bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la na fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa a inda muka ji bayanai a takaice, game da cewa wannan hadisi akwai malamai a cikinsu musamman Ibn hazmin yana kan gaba rahmatullahi alaihi waɗanda suka soki wannan hadisi musamman duba zuwa ga cewa isnadinsa ya zo da wata tiga wadda ba haka aka saba ganin bukhari yana yi ba domin bukhari cewa yayi wa qala hisham ibn Ammarin, haka ya ce wa qala hisham ibn ammar haddathana sadaqah ibn khalid qala haddasana abdurrahman ibn zaid ibn zaid shi kuma yace haddathana atiyah ibn qais al-kilali atiya yace haddathana abdurrahman binu ghanamin al-ash'ari wanda shine sahabin hadisin a bisa wannan riwaya to muka ji yadda malamai suka yi kokarin bayyana matsalar da ta sa shi al-imam al-bukhari haka daga cikin su akwai al-imam abu amr bin salahi wanda ya bayyana cewa ai bukhari yana yin irin waɗannan abubuwan kuma dukkaninsu ana ɗaukan su da matsayin ainihin wato muttasili ne cewa yakan faɗi ƙala ne idan ya ji ta hanyar munawala ko ya ji ta hanyar muzakara ko kuma eh, kamar da ibn hadirin ya ƙara ya ce idan daƙalahu makharajul hadis idan hadisin ya masa kunshi ya saba zai maimaita hadisai to sai ya samu hanyoyi mabambanta maimaita idan ya rasa hanyoyin da yawa sai ya dan canza sigar don dai kai ya zama kamar tautology to shi da kanshi ibn hadirin bayan da ya gama kawo raddin da al'imamu ibn salahi ya yi ga shi ibn hazmin rahmatullahi alaihima shi da kanshi da yake cewa wa haza min ma a shikala alayya haka ibn hazirin ya ce wannan hadisin nima kaina ya bani matsala ya ce amma abin da ya bayyana a gare ni a yanzu da nake wannan rubutun in ji ibn shi shine cewa bukhari ya yi wannan salon ne a wajen saboda abin da ya faru da hishamu dan ammar na taraddudi game da waye sahabin hadisin kuma a cikin da ke cikin bukhari ya zo da cewa abdurrahman ibnu ghanamin al-ash'ari ne amma a wasu wurare kamar da shi kanshi bukharin ya rawaito kamar a cikin at-tarikhul kabir ya zo da abu malik wata riwaya kuma ta zo ya ambaci abu amir dukkan su ash'ariyawa ne wannan sai yasa bukhari sai wannan salan ce wa qala hisham ibn ammar wasu kuma suka sake fitar da hadisin da wasu ah, fuskoki waɗanda ba wannan ba dukkanin da shi ya take zuwa ga shi abdurrahman ibn ghanamin al-ash'ari kaman al-imamu abu nu'aymin a cikin mustakhraj ɗinsa kaman al-isma'ili shi a cikin mustakhraj ɗinsa haka mun ji ibn hajar ma ya fitar da shi a cikin tagliqut ta'liq sannan kuma akwai mutaba'a da ya samu ta hanyar al-imamu ahmad ibn hanbal da limamu abu dawuda da ita kanta riwaya ta shi bukhari ɗin a cikin at kabir da kuma ibn al-mubarak a cikin kitabuz zuhdi da sauran dai ta hadisan Za ka hadisi dai ya sha dama magana akan shi Hisham dan amma din ne wanda malami ne daga cikin malaman hadisi sananne kamar yadda Zahabi yake cewa yake cewa Hisham azimul qadir ba'id siti wa ghayruhu aw min ce malami ne uh, wanda yake shahararre sananne uh, amma wa ghayruhu a'dalu min wannan sa ya fi shi nagarta saboda yayi shekaru da yawa a duniya ya shekaru wajen 74 daga baya dan samu tsufa amma malami ne amintacce asalin shi mutumin kasar Sham ne Hisham ibn Ammar ibn Nusayr ibn maisara ibn Aban as-Sulami ad-Dimashqi ah, al-Imam Muslim bai game da shi ba kamar yadda muka faɗi a jiya saboda Muslim bai shiga kasar Sham ba sanda ya zo wato shi kuma bai shiga ƙasar nai sabur ba da haka ba su gamu da muslim ba da haka sa bukhari ne da al'a'immatul arba'a abu dawuda tirmizi nasa'i da ibnu majah babban malami ne daga cikin malamansa akwai imam malik ibnu anas akwai isma'il Ibn ayyash akwai muslimul zanji malamin imamu shafi'i akwai wasila ibn al-asqa da makamantarsu. yana da kissa shahararriya tsakanin shi da alimamu malik lokacin da ya je yana ɗan shekara 16 ko 17 ya tafi madina bayan an sai da gidansu baban shi ya sai da gidansu aka haɗa mai kuɗin ya guziri ya kama hanya ya tafi madina dan ya kato a gun malik yana zuwa sai ya je sai ya shiga makarantar ba tare da izini ba sannan kuma ba a ba shi izinin magana ba ya magana a inda maliku ya sa aka kamo shi aka mishi bulala goma sha bakwai shi ne fa ya ta kuka ya ta kuka da kyar dai aka lallashi ma malik ya saurare shi ya ba maliku labarin abin da ya faru sai maliku ya tausaya mushi sannan sai ya ba shi hadisai ɗin da ya ba shi hadisi ya ba shi hadisi guda goma sha bakwai shi na yake cewa to a taimaka shi ko bulala za a ƙara mai a dai ƙara mai hadisi malamai suna tuhuma shi da abu ɗaya shine baya ba da hadisi sai an biya shi kuɗi wannan shine kawai matsalar da malamai suka ambata game da shi kamar yadda ibnu atakir da dimashqi ya ba da labari a cikin da dimashq cewa idan aka zo majalisin sa zai baka takarda ka je ka ka je ka kwafi zai baka takardun ka kwafi to idan ka kwafi sai ya kirga shin waɗanda ya baka takwas ka kwafe su a cikin shafi takwas kamar da ake photocopy misali domin wasu ɗaliban suka je sai su yi rubutu ƙanana ƙanana sai zama shafi takwas misali ya koma shafi hudu to yanzu sai ce to ni na baku su lafiya lau fa inna ma ismu alal ladina yubaddiluna aka yi kansu musu ce to ku ka canza ni ba ruwana a shafi takwas na sani kuma duk shafi sai ka biya dirhami sannan zai biya maka shi duk shafi haka yake kirgawa shafi shafi idan ana cikin karatu sai ba waɗanda ba su ba da kuɗi ba suka ba su karanta kawai sai fara gingiri kawai abin shi ana haddasa kun fulano ko sai ta gingiri abin shi sai an haɗa mai kuɗin shi sannan zai bayar <laughs> sai ya ji su car tukunna sun na kadan sannan yake bayarwa to wannan ne kawai abinda malamai suka zargi shi cewa kana yabi'ul hadisa ya kasance yana sai da hadisi to a wata rana suna muzakara da wani abokin shi sai ya ruwaito wani hadisi kofi zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu wanda Ali yake magana akan cewa ku dinga koya mutane ilimi kyauta yadda aka koya muku kyauta sai yayi fushi yace ma abokin nashi ata ta'arradu bi ni kake yi wa guga zana yace la ata'arradu bika bal inna ma uqabiluka astaqbiluka ina maka magana ni da kai ne ba wai guga zana ba wannan ai rashin mutunci ne ya kana malami ya rufe shi da fada ce to bazan bazan bayar kyauta ba kai baka san cewa ni sai da haka sai da gidanmu sanan na ne karatu ba ko mun gani to haka mutane suke kowa da yadda yake fasara abu jiya muke karanta tarihin shi kuma wani Muhammad ibn Rafi ko al-Qushairi wanda shi kuma gidan shi babu abinci a ranar an kawo sadaka daga fada an kawo mishi dirhami dubu biyar ya ki karba har ya ce ma abu sawu a tabbatar an kai an mayar din kada mutanen gidan shi su je su lallaba su karba daga baya so haka shi sa Hisham amma da wata ne ke cewa dalibai na roƙi Allah ya bani abubuwa guda bakwai ya bani shida ɗaya ne ban sani ba yace na roƙi Allah ya sa na zama malami wanda za a saurare shi kuma Allah ya sa na zama malami da za a saurare shi yace na roƙi Allah ya sa in je aikin haji na je aikin haji na roƙi Allah umara na je umara na roƙi Allah ya sa a dinga gaskata hadisi na in na bayar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi wannan na roƙi Allah ya sa na zama limami a ƙasar Dimashka. yace Allah ya karɓi wannan ba na roƙi Allah ya sa na samu dirhami dubu na halal ya ce Allah ya sa na samu wannan ya ce na roƙi Allah ya sa ɗalibai su dinga kamar za su mutu akan hadisai na ya ce wannan ma duka Allah ya karɓa mu na roƙi Allah ya ji ɗan iyaye na ce to wannan ne ban sani ba sai ɗalibai suka ce to za ta malam duk mun yarda da waɗannan amma a ina ka samu dirhami dubu na halal dan suna ganin wancan da yake karɓa su hutu ne ba halal ba <laughs> to dai ya gane abin da suke nufi sai ya ce wata rana na je ina makewayi don yana karantar da 'ya'yan sarki yace ina makewayi sai dan wani dan gidan sarki sai leko ya ga al'aurata sai ce malam na ga tsaraicinka yace to idanka sai na ce mishi to idanka ba zai ba zai taba makancewa ba da ya koma gida sai ya faɗa ma baban shi sai baban ya ji daɗi ya ce to ai kai wannan abin nan ne fa'alu ne kyakkyawan arashi ne daga bakin wani malami mutumin kirki muna fata Allah ya karɓa na ga wannan dukiya aje a kai mishi ce ne aka kawo min dirhami dubu ba tare da na roƙa ba ba tare da na ina so ba wato in kuna tsammanin kuɗin da nake karɓa gunku nake nufi ba su nake nufi ba Allah ya gafarta mishi to babban malami ne daga cikin malamai na musulunci ya rusu shekara ta ɗari da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu ɗari biyu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin hadisi ne malamin qira'at ne musamman bayan rasuwan abin nan malamin su shine ayyub ibnu abi tamima ayyub bayan rasuwan ayyubu shi da ibnu zakwan su suka zama malaman qira'a malaman limanci malaman fatawa malaman komai a kasar sham shi ibnu zakwan ya rasu 42 shi kuma ne da da 245 tsakanin su shekara uku kenan Allah ya gafarta musu gaba ɗaya su don za a iya tunawa wannan su ne abubuwan da muka ji a takaice cewa hadisin dai ibn hazmin bai ci ba ƙoƙarin shi na sukar bukhari ba ta kai labari ba Don shi garin ya ya hukunta halaccin kiɗa ne har ya kai ga ya yi girin gidi shi ya taɓa wannan hadisi malamai kuma suka yi ta mai raddi da hujumi a nan kurkusa a sheikh muhammad nasiru bin albani Allah ya gafarta mishi da littafi musamman akan wannan radin shine tahrimu alati at-tarab littafi ne karami muna da shi a nan maktaban mu wallahi alhamd zaka iya samun shi koda akan internet ka karanta karami haka kamar shafi 160 ko wani abu sannan a a a muka ji cewa nam sai mu tashi inda eh, ibn Kemiya sai ya kawo magana akan cewa akwai malamai an yadda cewa lalle an samu wasu malamai da mutanen kirki waɗanda suka dinga sauraron kiɗa ko suka halarta ko ya zama musu ɗabi'a ko jaraba ya ce amma wannan ana fata ya zama ijtihadi ne da suka yi sai suka samu kansu a cikin kuskure kuma ana fata Allah ya sanya wannan ya narke a cikin kyawawan ayyukansu kamar da Allah yake narkar da ɗaiɗaiwan munanan ayyuka su narke a cikin kyawawan ayyukan mutanen kirki da yake cewa وهذا سبيل كل صالح هذه الأمة في خطئهم وذلاتهم ina jin nan muka kwana ko in kun tana taimaka ce za mu ambaci sunayen wasu alal misali waɗanda malamai ne ko shahararrun mutane ne a tarihin musulunci waɗanda tarihi ya tabbatar da cewa sun samu kansu a cikin wannan matsala a taƙaice ga wasu daga cikinsu mun ji a baya akwai abdullahi ibn ja'far wanda yake mutumin garin madina ne kuma jinin sa annabi ne sallallahu alaihi wasallama al-imamu az-zahabi ya bada labari akan haka haka abin nan eh, ibnu al-asi a cikin al-istiab fi ma'rifat al-ashab duk sun bada labari akan wannan wannan bawan Allah ya rasu ka ta 80 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah jibrin kamar yana iko ba ah, sai kuma akwai eh, an bada labari daga shuraihu al-qadi din nan da aqa da zuhuri da wasansu suka ce daga Abdullahi dan Zubair Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu wa an abihi cewa ya kasance yana da garaya yana da kuma ɗan mata wanda suke kaɗa mashi garaya nan sanda yake sarkin Makka sanda ya zama halifa din nan a Makka kuma a lokacin su Abdullahi dan Umar suna mishi inkari cewa wannan abin da kake bai dace ba akwai littafin ibahu dilalati fi sama'il alati na Abdul Ghani shi ruwaito wannan duk da yake gaskiya babu isnadi tabbatacce game da wannan haka ibnu hazmin a cikin muhalla ya ba da labarin cewa abdullahi dan umar ya taɓa yi ma wancan abdullahi dan ja'far ɗin inkari kamar yadda haka alƙalƙashin ya ambata har ila yau a cikin al-iqdul farid akwai mutum mai suna al-adfawi wani malami ne al-imam adfawi mai littafin al-imta fi ahkamis sama shi ma ya ambata cewa Umar dan Abdul Aziz khalifa din nan na Banu Umayya rahmatullahi alaihi cewa kafin ya zama halifa ya kasance lahu jawarin yastami'u ila gina'ihin yana da wasu bayi yan mata wanda suke mashi kiɗa yana saurare haka Abu Talib al-Makki a cikin littafin shi mai suna Qautul Qulub ya ambata daga Shu'ba ibn al-Hajjaj rahmatullahi alaihi cewa Shu'ba ya je gidan wani malamin hadisi mai suna al-minhal bin amru bin amrin al-asadi malamin hadisi ne sananne yana da hadisi a cikin bukhari da asunan sunan al-arba'a lokacin da ya je gidan shi a shuba da yana jin hadisi a gurinsa wata rana ya je kawai sai ya jiyo kiɗa da ya jiyo kiɗa sai ya leƙa sai ya ga malamin ne a zaune eh, bayan 'yan mata suna kewa da shi suna ta mashi kiɗa shi kuma yana jin nishaɗi shine da ya ga haka kawai sai ya kwana farja'a wa lam yasma' min bi sake hadisin shi ba haka al'imamu al ya ba da labari a cikin a faul kabir cewa shi uba yi watsi da wannan malami saboda ya same shi da wannan hali wanda ba a tsammanin irin wannan halin daga wanda za a kira shi da suna malami haka dai ha shi dai al'adfuni ya ba da labari eh, eh, eh, cewa ibrahim ibn sa'ad ibnu abdurrahman ibrahim dan sadu, dan abdurrahman dan au jikan sahabi ne wannan cewa kana yasma'u ya kasance yana jin kiɗa eh wa kana yurghimul muhaddithina ala sama malami ne yana karantawa yana da hadisi a cikin bukhari idan zai karanta yana sauraron kiɗa kuma yana da malamai yana da ɗalibai to da yake lura ɗaliban suna kyama abin suna ɗan korafi da gunaguni cewa bai kamata malam yana haka ba kaza kaza to sai zama ma idan aka zo za a fara majalisin sai kira ƴan matan ya je ku zo ku fara mana da kiɗan nan ya kuma abu ne da katin alkur'ani ko da salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ayi kiɗan wanda ya ga zai iya saurara ya saurara wanda ba zai iya ba imanin shi haka karfa kai tashi tafi shi ji shine aka ce wa kana yurdimul muhaddithina ala ala sama yakan tarsa musu dole sai sun ji a wannan bai kyauta ba Allah gafarta mai abu ita ka shirazi wanda babban malami ne daga cikin malaman shafi'iya eh, babban suna ce mashi al-ustaz al-kabir ya kasance eh, yana zuwa ana gayyatar shi eh, majalisi da ake irin wannan sauraron kuma yakan halarta da shi ake yi haka al'ansau ya faɗa a cikin al-mubhamat haka kuma ibnul mulakki shi ma ya faɗa a cikin al'umda suka ba da labari daga abu saka shi rabi cewa ya kasance yana yin haka wanda kaga kuma shafi'iyya ba sa halasta wannan din an ce ibnul al-arabi ya ba da fatawa akan halarci mu kiyaye waɗannan galibin su malamai ne magariba mutanen kafar andalus a wurin su wannan abun da wuya su iya haramta shi ko mun gane saboda ɗabi'ar mutanen ƙasar ne tun da masu zaka ga ibnu hazmi ya goyi bayan halarci yanzu kuma ga ibnu al-arabi shi ma dukan su andalusiyawa ne haka yazo a cikin littafin al'imta. akwai wani malami da muka ambata ran nan kun tuna cewa shi ya tsananta ma akan abin har yace duk wanda ya haramta kafiri ne yayi tawili cewa wai wanda ya haramta ya haramta halal kuma ya shiga haƙƙin Allah wannan mutumin shine Abul Futuhi al mai littafin Bawariqul Ilma fi takfiri man yuharrimu sama haka yasa tafin suna kafirta wanda ya yace ba kyau sauraron kida kaga wannan shi yafi kowa zakewa ah, al-Imam Ash-Shawkani rahmatullahi alayhi Muhammad Ali ash Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani shine ke da littafi wanda yake mai tsafta sosai akan mas'ala shine littafin tahrimu ah, ibtalu da'awa ah, ibtalu da'awa al-ijma' ala tahrim as-sama' littafi ne kankani haka jiki kankani sosai ba na jin zai wuce shafi 60 ah, wanda a ciki ya tattauna sosai akan matsalar ya kawo ra'ayoyin kowane bangare shi abin da ya nuna shi ne wanda ya ce ijma'i ne akan haramci to wannan ijma'i bai tabbata ba domin an samu wanda suka saba wa ijma'i ko mun gani shine ma'anan ibtalu da'awal ijma' ala tahrimus sama ya tike akan cewa da gaske ne ba kyau amma ba ijma'i bane in bai yiwuwa a ce ga waɗannan kuma duk sun tafi zuwa ga halarci kuma ka ce jima'i. domin ijima'i ba ya tabbata bayan an samu wanda suka keta shi kuma su ma malamai ne mutabarai mun ji bayani kun tuna ranar mun ambata akan eh, su almajishun akwai yan gidan majishun su ma suna jin kiɗa mutanen madina ne akwai almajishun abu yusuf yaqub ibn dinar al-madini wanda shi ya kasance ma har karantar da mutane sirrin kiɗa yake yadda ake kada ainihin goge din shine kamar da zaki ba da labari wannan shine zaki yake cewa inna hutusiya wa wudi'a alal mughtasal thumma afaqa wa asha ya taba mutuwa aka sashi akan gadan wanki gawa makara kenan ko yace thumma afaqa kawai sai ya farka kuma ya ci gaba da rayuwa ina ga dogon suma yara ko haka ne zaki yace wai ya mutu amma ya dawo irin dogon suma na ne da kasa akwai mutane da wani sai an kusa ma a sashi a kabari ma sai a ga ya motsa inda ko mu yanzu haka ake yi ba a death certification mutum ya mutu ba za a ce a nemi likita ko wanda ya san me mutuwa ko corona ya zo ya auna cewa da gaske ya mutu ba wai wasu gaɓoɓi ne suka mutu wasu ba su gama mutuwa ba to wani mahala sai in ya farka ya shi kawai an riga an gicciya mashi tukwane ko itatuwa to haka sai koma kawai mutum kenan ya ji shi a cikin likafin zai iya yiwa a da ake saurin birna mutane din nan Allah shi kyauta tunda wani haske su ga an ce sai a kusa mutane su accident ko su samu wani bin eh, nan a kwashe su wani a kai shi ma mutuwa ne a kai shi mutuwa da ake cewa makabartar asibiti mai sunanta shi ne mutuwa ranku eh, inda ake agagawa wani sai ya kwana kawai sai a ga yana mutu an sha samun haka in fact a lokacin da aka yi wannan majzara da aka mai shi a nan zaria akwai wani yaro da mai na san shi ma annan cikin husaini aka aka kwashe su kamar bola aka tafi da su aka je aka watsar da su a bariki daga baya aka ba kwashe su aka je aka aka aka antaya su a asibitin shiga sai da ya kwano uku a cikin mutuwari a shi da ran shi wala da ran shi kuma yanzu da muke magana yana na a raye shi da shi yake faɗa yace ai mutanen nan sun gwada mana rashin imani <laughs> wallahi sai da ya kwana uku a cikin mutuwar nan na shiga daga baya kuma kai a shi da ran shi so almuhim dai wannan ya taba mutuwa ya dawo a bisa yadda zahabi <laughs> ya ambata wallahu ala, haka sarkin halifan banu abbas as-saffah abdullahi saffah shi ma ya kasance yana jin kiɗa sosai a majalisinsa yana halarta majalisin jin kiɗa to wannan almajishu yana da ɗa shine abdulmalik bin almajishu shi ma malami ne wanda shi yana da hadisi ma cikin sunan ta imamun nasa'i da baihaqi shi ma aka ce zabi ya ce kana mula'an al sama'il gina ya riga ya fita a hayyacinsa ya zama mula alkama ya zama addicted ya zama addicted afa kuma mutumin da zaka ga abin ya riga ya kama shi ya zama shi jaraba to kamar kace ya zama mai jaraba irin kamar yadda shan taba ko cin goro yake zama mutum jaraba ko kallon kwallo ko zuwa silma za ga har ya zama ustazu wani ma limami ne wani ma dan musabaka ne wani ma har tafsiri yana yi amma an tashi kuma za a je a ta tattaunawa akan wai yau zamantarsa da arsenal suwaye suka wasa ya ci gaba da musu su ya zama mudmin to haka malami ne ya kai malami amma kuma mudmini ne Allah shi kyauta haka ibn sarrat abubakrin muhammad ibn surri al-baghdadi zabi ya zo labarin shi ke cewa wa kana mukibban alal gina'i wal ladha ya kasance wato ya ya kifa cikin shi akan sauraron kiɗa da jin daɗin duniya ya rusu ka ta 316 zabi ya bada wannan labari wani malami wanda aka ce bai iya faɗan ra'un da in yi ba faɗin ta yana faɗin ta da ghainun ne ba yana da abin nan tsamin baki haka ma'an Ibn za'ida aka ce yana da bayi da yake siyan su musamman don su haɗa ban don gama shi kiɗa in kun tuna ranar ma ambaci wata mata ulayya bintul mahdi wadda ita ma aka ce kanat tughanni fi ayyami haizatiha idan tana haila sai ta dinga yin kiɗa tana sauraron kiɗa ko ana mata ko tana yi da kanta fa idza tahurat aqbalat ala tilawati idan yi tsarki kuma ka ji alaran mace ko sai ta koma kuma ta ci gaba da tilawa kawai aka ce in za ku yi tana maka ambata aka ce ba ta taɓa yin aure ba shekarar ta hamsin a duniya kuma dalilin mutuwar ta ma saboda wani ɗan wanta ya zo ya rungume ta haka sai mata ki shine ta ci bakin ciki bakin ciki bakin ciki har sai da ta haɗe ta mutu Allah shi kyauta Allah ya jiganta ta rasu shekara ta 210 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Muhammad ibn Dawud ibn Ali dan gidan Dawud ibn Ali shugaban mazhabin Zahiriya shi ma malami ne Muhammad ibn Dawud ibn Ali malami ma mai zafi sosai wanda ake rigima da shi ana rigima da shi a dan shine ta yawwada ah, wannan ah, ibnul wannan wannan e, mara kirkin nan da aka tuhuma da zindiƙanci hallaj mansurun al-hallaj ya taya mashi da ƙayar baya har sai da malamai suka goyi bayan shi aka tuhumci mansurun al-hallaj da kafirci shi ne tsayayyen malami ne amma shi ma mai jinkira ne waɗannan duka misalai ne dukkaninsu za ka iya samun ƙarin misalai da ƙari da ƙari waɗannan kawai haka afuwan ne wanda suka zo kawai wanda za ka iya duba wannan ka duba can ka gani wanda yanzu yanzu nan da ka buɗe littafi ɗaya biyu uku haka za ka iya samun su su kaga abu ne wanda kamar yadda na ambata ran ya riga ya zama fitina tsakankanin al'umma a wancan lokacin har ne kwatanci da cewa kamar yadda kake ganin fitinar kallon fina-finai da kallon wasanni irin wrestling irin kwallo da kafa irin kallon fina-finan indiya irin makamantansu da kuma a shekarun baya irin fitinar zuwa salma har aka wayi gari za su ga mutane dattawa da mutanen kirki da wanda ake ganin su masu darga idan mutane kowa sai ga yana zuwa salma kallon fim a je a yi dare a dawo duk wanda ya rayu shekara ashirin da biyar talatin baya a ƙasa hausa da wuya ka ji bai taɓa shiga salma ba sanda ake samari tunda abin ya zama kawai wani nau'i na al'ada ba a ganin shi a matsayin wani lalata ko rashin mutunci ko rashin sanin darajar kai ko mun gane to haka shi ma wannan abin sai ya yatsu farko sakamakon cakuɗe ɗaniyar musulmai larabawa da wasu al'ummomi in ga zamanin sahabbai su da suke zallan larabawa ne a lokacin ba su da wannan al'ada amma da musulmai suka fara futuhat aka buɗe misra aka buɗe sham aka buɗe iraki aka buɗe baitul maqdis so sai zama waɗannan al'ummomin da suka shiga cikin musulunci suna da nasu al'adu da andalus a cikin al'adunsu akwai ire-iren waɗannan kiɗe-kiɗen galibi wanda suka shigo da su cikin musulmai su ne 'yan mata da aka kama matsayin bayi da maza da aka bautar da su bayan an ci ƙarashensu da yaƙi sai zo da sai suka zo da cikin abin da suka kware akai akwai ire-iren waɗannan abubuwan sai suka shigo da shi cikin mutane a hankali a hankali sai ya to bayan ya shi kuma shine har sai shiga cikin masallaci ya shiga cikin addini ya zama ma har aka kai ga an tike ga cewa wasu suna cewa ma wai sauraron kiɗa ya fi ƙwar'ani in kun tuna mun karanta wannan muguwar magana da malam ya mata a baya Allah shi kyauta sai sai ibn Taymiya ya ci gaba da cewa qala ta'ala Allah ya ce wallari jaa a bisidiki wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin yukaffiru Allahu 'anhum aswa'a alladhi 'amilu wa yajzihum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun yana kawo hujja ne akan cewa Allah subhanahu wataala yana gafarta ma wanda suka yi imani zanubansu wanda suka yi aiki nagari Allah yana rangwanta wa zunubansu ya kawo musu da su Allah ya ce a cikin sotu zumar ja a bisidiki wasad da bihi da kuma wanda ya zo da gaskiya wasad da bihi ya gaskata gaskiya ulaika humul muttaqun wannan sune masu jin tsoron Allah lahum ma sha'una inda rabbihim za su samu abin da suke so a gun ubangijinsu zalika zaul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa liyukaffiru anhum aswa allazi amilu Allah zai kuma kankare musu mafi munin abin da suka aikata wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malu kuma ya saka musu ladan su da mafi kyan abin da suka aikata wallazi na farko da aka kawo in muka lura wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika hum malamai suke magana akan cewa wannan ta'abirin asali ya kamata ya zama ne wallazina ja'u bis-sidqi domin wallazi nan na farko al'anbiya wa ake nufi annabawa da suka zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma muminai suka gaskata wannan gaskiyar me yake nuna cewa jam'in ne da Allah ya ce ula'ika humul muttaquna da sai a ce zalika huwal muttaqi to kaga wannan damirin na alhum bai yi mujanata babu agreement babu agreement tsakanin shi da wallazi to me wannan ba kuskure bane daidai ne saboda larabci yana zuwa da irin haka kamar misali faɗin Allah subhanahu ta'ala da Allah yake cewa kamar salin lazi sauka da narin falamma a ma haulahu zahaba Allah bi nurihim daga ba a ce bi nurihi ba zahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la duk da yake ibnu kasirin ya ce a wannan abin da ake nufi saboda nan da aka ce kamar sallabi saukar nara kamar wanda ya hura wuta falamma aba'at ma hawlahu sai da ta haskaka duk inda yake tare da shi kaga duka zamiri na ifradi daga baya kuma zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken su ba hasken shi ba yace saboda ai taron mutane da za su eh, kwatancin da aka yi taron mutane da za su ga hasken ɗaya ne ke wakilta su wajen kunna hasken kuma gani ɗaya ke wakilta su wajen kunna hasken amma idan hasken ya kunna sai ya game su duka to da haka sai zama daidai ne a ce istauka da nara amma zahaballahu bi nurihim ba bi nurihi ba ko mun gani haka idan ka ɗauki faɗin Allah wa khuttum kallazi khadu me ya ce me yasa ba a ce wa khuttum kallazina ba sun da ce khadu nan kuma sai sai a saboda allazi anan ba ismul mausul bane yana zama ne a cikin ta'awilin masdari wa khuttum ka khawdihim wa khuttum ka khawdihim ne yace waɗannan ba za su zama hujja ba a kai. amma tabbas larabawa suna yin wannan domin zaka ga balarabi a waka misali yana cewa fa innal ja'at bi faljin dima'uhum fa fa innal ladzi jarat bi faldin dima'u sai ce humul qawm kullul ƙauni ya umma ma'bad fa innal ladzi jarat bi faldin dima'u ce waɗannan mutanen da jinin su ya zuba a fal amma sai ce fa innal ladzi mai kun allazina jarat bi faldin dima'uhum ko mun gani sai ce humul qaum kun ga duka damirin dima'uhum humul qaum amma kuma da اسم mawsul na mufradi fa'inan innal ladhi ja'a bi هكا dima'u haka wani mawaki da yake mamatan shi eh, yabo yana ziga ta yake cewa fa in shi iti haramtu nisa'a jami'ahum kaga shi nashi ma ya fi sarkakiya fa shi iti in kin ga dama haramtu so zan haramta wa kaina dukkanin mata ma gaba ɗaya zan musu don ce ba ni ba wata mata duka zai ba mata abin nan kenan zahari ne musu kowa ne yana zuga ta ne kawai don ta hau kaya sai ce jami'ahum jami'ahum eh, da dai maganganu da malamai suke sosai akan wannan gaba ta fuskar larabcin to Allah subhanahu wataala ya ce wa saddaqa bihi ya kuma gaskata da shi wanda ya gaskata din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaskata abinda manzanni suka faɗa gabaninsa da shi da muminai duka sun gaskata alqur'ani ya gaskata bihi gaskata da ita gaskiya din ko kuma da shi alqur'ani ulaika humul muttaqun waɗannan sune suke da abinda suke so a gun Allah ubangijin su kuma sakamako ne na waɗanda suka yi wa Allah kyautatawa shine Allah ya ce zai kuma liyukaffira Allahu anhum aswa allazi amil to wannan shine mahallin shahidi Allah zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata to an kankare mafi muni ya fito ki a kankare wanda bai kai shi muni ba kenan ah, kamar da Allah wani zai cewa ula'ika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'ati fi ashabil janna su ne waɗanda zamu karbi mafi kyan abin da suka aikata sannan mu kau da kai mu yafe musu abinda suke sun aikata mummuna Allah ka samu daga cikinsu a takeici malam yace wa kadhalika kal mutaawwilina fi tanawulil muskir min salihi ahli al-kufa waɗannan hukuncin su kaman hukuncin waɗannan da suka yi ta'awili suke shan abin maye daga cikin mutanen kirki mutanen ƙasar kufa in kun tuna a su ma mun yi magana a kai har an buga misalai a kansu malami mutumin kirki ko bawan Allah ko makarancin alkur'ani kuma yana shan abin maye da tawilin cewa ba haramun bane wa man ittaba'ahum ala zalika da wanda suka bi su akan haka wa in kana al-mashrubu khamran la yashukku fi zalika man ittala ala aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake ko daman abinda aka sha din bi sunan shi giya wanda duk ya gama ganganin da manzon Allah sallallahu alaihi ya akan giya baya shaka akan cewa wannan abin giya ne domin in kun tuna daga cikin fa'ida da muka ji ibn hajarin wa min qablihi al ibn battal game da yusammuna ha bi ghairi ismiha cewa ita giya da sauran duka abubuwa na haramci al hukuma yaduru ma al illa ba ma al asma'i wal musalahat ba ko da an kira ta da ba sunanta ba wannan bai tare ta daga giya ba ballantana ya tare ta daga haramci ko ka kira ta ska ko ka kira ta gulda ko ka kira ta ko me za ka kira ta tana nan a matsayin ta na giya inda tana bugarwa da annal khamra ma kamar al aqal duk abin da ya juye hankali shine giya duk wanda ya san waɗannan hadisan da ire-iren su ya san babu shakka wannan Nabii, tsini da mutanen kufa suka kasance suna sha to giya kuma haramun amma su sun sha da ta'uli لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة ومنغنى الصحابي وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة هكذا هنا سكي تعويل daga cikin mutanen makka na auren mutu'a suka ce a su auren mutu'a yana nan akwai shi a musulunci wastara da kuma riba suna ansan riba ta canji muttabi'ina lima abbas suna masu bin fatawan sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abi wa in kana qadra da an zalika ko da yake ibnu Abbas ya dawo daga kan wannan fatawa kamar yadda ainihin wato yake cikin littafin Mustakhraj na Abu Awana cewa ibnu Abbas ya dawo daga wannan fatawa Ibnu Abbas yana da fatawa sananniya akan ah, halaccin ah, cin riba ta ah, ribar sarf da kuma halaccin yin auren mutu'a Ibnu abi shuba ya fitar da hadisin abdurrazzaq as-sanani al ya bada labari da sauran abu ne sananne a cikin fiqhu na mutanen makka wanda har akan haka kamar da shi baihaqi ruwaito abdullahi dan zubair ya rantsi da Allah cewa in ya kama ibnu abbas ya sake yin sai ya jefe shi yace mishi tsohon banza makahon banza sai da ya ga mai maganganu akai domin dama akwai sarkakiya ta siyasa su ibnu abbas bai mishi mubaya'a ba zaka yana jin wannan gillin sai ya kokari ya taking advantage ya hukunta shi Allah bai bashi dama ya hukunta shi kuma zaka magana ce sananne akan ibnu game da ibnu abbas amma daliban shi sun bada labari ingantacce cewa ma mata ibnu abbas hatta raja an zalika ibnu abbas bai mutu ba sai da ya tuba daga wannan Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama ka duba duk irin malantarsa wanda a cikin sahabbai yayi zarra yayi fice game da ilimi da sanin fassara alqur'ani amma kuma shi yake fassara fa mastamta'atun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna kan cewa auren mutu'a ne haka ya tafi akai duk da yake an ce zamanin Umar dan Khattab yana rayi baya bada wannan fatawa sai da Umar ya bar duniya sannan yake bada wannan fatawa ma'ana koda yana da wannan fahimtar to Umar ya cika mishi ido bai iya faɗanta ba gashi kuma na hannun dama Umar radiyallahu anhum ajma'in to wannan fatawa sai ta ci gaba da yaduwa a cikin dukkanin kasar Makka tunda kamar shine babban malami da ya rayu a wurin fikihun shi ya yaɗu tsakankanin su sai zama mutane sun ci gaba da yin mutu'ansu wanda duk ya gamsu sai ya je da shi da wata mata su haɗa eh, dinnan ɗinsu su yi ittifaki a kai za su yi aure na wata kaza ko kwana kaza ko lokaci kaza ya biya ta sadaki su ci gaba da zamansu na aure ba sa ji cewa haramun suke iyakar fahimta su kenan au zaju alaihi wasu ma har suka ƙara akan wannan wato dama haka zai bai faɗa mana wannan magana duk sanda malami ya bada wata fatawa ya zama yana da mabiya to ba dole ne su tsaya iya inda ya bada fatawa ba za su je su dinga karawa a cikin lamba suna kara lamba ziyaratun firrakan har su mai da abin wani shi'ar ko wata fitina ko wani abin yin rikici ga iya abin da malamin ya ce amma sai su je kafin ya kai inda zai kai ya canza sura ga baki ɗaya to ana samun irin wannan idla shakka fi zalika Dan ku babu shakka game da wannan cewa haramun wa annahu min anwa'ir riba al-muharram cewa kuma wannan riba taraf to riba ce haramu wal nikahil muharram amin da kuma aure wal muharram kuma aure ne wanda yake na haramu riba da suke halastawa shine idan mutum ya baka abu zaka zaka dawo mai da shi ka ƙara mai wato idan zaka canza mutum abu ka ka ƙara mishi saboda ka karɓa abu shi misali a ce ya aishi tiya ɗaya ya ba da tiya biyu ko ya aishi naira dubu goma ya ba da dubu sha biyar da ire-iren waɗannan wanda ƙararar ba ne amma sai suka ce a su suna yi kuma su ba sa ganin haramcinsa to haka kuma auren nan na mutu'a manittala'a eh, wa annahu min anwa'ir riba al-muharram wal nikahi al-muharram manittala ala nususin nabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya kalli nasoshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yashukku fi dhalika ga ta can a farko tukuna baya shakka akan cewa haramun ne ga ji wasu nau'i banda masu halarta kiɗa ga masu halarta eh, dinnan eh, giya ga masu halarta riba ga masu halarta eh, auren mutu'a kaga duk waɗannan faka ba irani ne amma kuma malamai ne aka samu suna suna ta'awili akan su wa awulu na fi ba'd al wal hushush min ahli madina haka kuma waɗanda aka same su suna yin ta'awili game da wasu ababanci wanda bai halarta a ci su ba wal da kuma luwadi gutula ayi magana akan wannan ma yin saduwa da mace ta dubara a lokacin da take haila ko kuma sanda kawai miji ya ga dama zai haka sai yayi an samu mutane suna yin wannan zai zai ƙara magana akai da kuma wasu abinci waɗanda ba su halarta ba suna cin su وإن كان لا ta Harimir, تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ko da yake fa duk wanda ya leka hadisan Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam baya shakka akan haramcin haka wa ashabi da hadisan da maganganun sahabbai wa kazalika ma dakhala fihi man dakhala min as-sabiqina wat-tabi'ina min al-qitali fil fitnati wal baghi wa bit-ta'wil haka nan kuma abinda waɗanda suka shiga ciki suka shiga akunda suka shiga cikin wasu fitintunu daga cikin waɗanda suka shiga fil fitnati Walbari baghi bit ta'wil fitina da ta'addanci da suka shiga ta hanyar ta'awili ma amma ulima fi zalika min nususil kitabi was sunnati min tarkil qitali was sunni duk da abinda aka sani na wato nasoshin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi min tarkil wanda suke umarni da kada a yaki tsakanin musulmai da musulmai wasulhi da suke kuma kwadaitar akan cewa duk rigima ta hada musulmai ayi sulhu aga tun daga kan fitina ta kashe na Usman wanda suka zo za mu zo daidai wani karatu zai baya ina jin azabin ma'ad ne ko wanda zai ambatan mana su har sunayen su da wane da wane da wane waɗanda wasu su ma ana ganin su masu bauta ne masu tsoron Allah masu simahu fi wujuhin har Muhammad dan gidan sayyidina Abubakar wannan da aka haifa a hanyar hajjin bankwana yana cikin rukutul fitna a wannan matsala kawai sabani dai ake game da ko yana cikin wanda suke mubasharantar kisan ko baya ci wannan babu tabbas akai amma kasancewar shi ɗaya daga cikin ra'asul fitina ya tabbata su wajen ashirin da wani abu da wanda suka biyo baya irin yadda misali sayyidina ali da aliyu suka samu kansu a cikin rashin fahimtar juna da rigimar da ta biyo baya da wanda ta faru tsakanin shi aliyu da su aisha da su talha da su zubair da duk abubuwan da suka yi ta faruwa zamani bayan zamani har zuwa yanzu da muke magana wanda musulmai su ta faɗa da junansu su ta kashe juna su ta rigima su ta wa juna raddi su fasikantar da junansu su kafar da junansu dole yana cikin alkitalu wal ta'addanci da kisa wanda abinda musulunci ya umarni shine ai sulhu a zo zaman sulhu sulhu ya kiyuwa yadda ya faru da su kansu sahabbai din da na bayan su kuma sai kaga wanda ya ki bari sulhun ya yiwu mutumin kirki ne kuma wannan bai fitar da shi daga cikin da'irar mutanen kirki ba fahimta shi kenan kawai cewa wannan su ba zai yiwu ba ƙarya ne ko a nan ƙasa an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ƙungiyoyin addini izala ne salafiya ne maɗarika ne babu ƙungiyar da ba su samu irin wannan matsalolin ba rigingimu waɗanda kowa zai ja nasi cewa babu kyau rigima amma kuma ya kasa barin ta kuma yana ganin shi a cikin rigima yana da gaskiya ko mun gane wani ma har ya kafinta ɗayan har ya daina bin shi sallah ya daina cin yankansa ya daina magana da shi ya raba auren da ke tsakankanin su ya kwace ƴan shi in yana da ƴa da ya aura ta su ya saka musu kayan su in sun mutu ya murna ya ce sun tafi wuta duk wannan fitintunan da suka faru tsakankanin musulmai da ta'awili ne ba da adalci ba ma'ama ulima yace fama ta'awwala fihi qaumun min zawil ilmi wad-din min mat'umin duk abinda aka samu wasu malamai wasu mutane daga cikin masu ilimi da addini suka yi tawili game da wani abinci wanda asali bai halarta a ci ba suka halarta wa kansu shi da ta'awili au mashrubin ko abin sha da bai halarta a sha ba suka halarta wa kansu shi da ta'awili au mankuhin ko abin saduwar jima'i farjin da bai halarta ba suka halarta ma kansu shi da ta'awili au mamlukin ko abin da yake na mallaka ya zama nasu suka halatta wa kansu mallaka shi da ta'awili alhalin haramun ne su mallake shi kaman kuɗin da ka ci na riba aumin ma qad ulima anna Allah qad ko duk wani abu da aka san Allah ya haramta wa rasuluhu manzansa ya halatta lam yajuz ittiba'ahu fi zalika bi halatta bi su ba game da wannan jama'a kullum muhimmancin wannan magana kun san akwai a cikin mu ustazai annan kasar masu cewa ai fada ma yana da salaf akan shi ai diski wai ai ai sabai ma sun fada idan mutum ya so yin rashin mutunci ya so yin shedanci sai ya bude baki ya ce wai ai in yana yin fada da wani dan uwan shi kana nasiha sai ce wai sabai ma sun yi fada to wai ya ce wannan sunna ne kuma ba su ce a bi su ba wani ya ce a bi su kajibin tamiya ya ce to ba a bin su akan wannan shi sa zahabi yake cewa duk wanda ya tattara zallatul ulama ta tara duka sharri ya dinga ɗaukar duk wani abu da ya san cewa tuntuɓan malam wani sai ya rike zamiyar malam wani sai ya rike to shi sai haɗa sharrori duka ya zama ɗan jari bola kenan zai tara kaya da yawa amma dukansu na bola ne ya bar masu kyau ya bar gwalagwalan ya tara datti da bola da ƙasa da haka ba a bin sayyidina ali akan faɗan da ya da mu'awiya ba a bin mu'awiya akan faɗan da ya sayyidina ali ba a goyi ba ka cewa bari ka ɗauki wannan dalilin kai ma kai yaƙi ba abin ibn abbasin akan halasta riba da halasta ainihin mutu'a ba abin waɗannan masu sauraron kiɗa akan halasta kiɗa duk ba abin su amma kuma ba za a zargi su ba ba za a kyare su ba za a ce Allah ya gafarta musu za a samu musu uzuri za a kauda kai daga wannan magana idan ma ba karatu ya kawo kanta haka ba ba ka jin ana ambaton su ba ka jin ba shine abin ambato ban ana tarihin su za a faɗi falalarsu ne za a faɗi alherinsu ne za a faɗi jarintakansu da aikin da suka yi ba waɗannan abubuwan za a yi tarkizi a kai ba idan ku karatu ya biyo ta kai to sai a yi bayani maghfuran lahum ibn taymiya ce ana fata Allah ya gafarta musu wa in kanu khiyaral muslimina ba za a bi su ba koda tana cikin zababbun musulmai kamar da suke cikin sahabbai tabi'ai malamai a'imma Imma, abdalu ne su ko waliyai ne ko suwaye su ba za a bi su akai ba don muna da wani malami ko wani jagora wanda muke ganin girmansa muke bin shi muke san shi sai zo yi wata fatawa ko yi wani aiki da ya saba wa abin da muka sani a musulunci to ba za a bi shi a kai ba za a bi shi kar kwarjinin shi ya sa kawai kenan. sai mu bi shi a kai mu ce ai mun ga malamin mu ne yana yi wannan bata ne kuskure ne wannan aqida ce ta yan bid'a su ne za ka ji suna cewa ko rawa suka bi suka ga malamin su yana yi to su ma kawai za su kama rawa ne annabi kawai ake wannan biyayya in ka gana ma da hausa ka ce makauniyar biyayya ma'ana biyayya da baka cewa me yasa kake yin ta sabai su ne suka ga annabi na sallar takalmi suka yi fara sallar takalmi suka ga ya cire su ma suka cire da ya idar ya ce me yasa kuka cire suka ce saboda mun ka cire shine kawai hujja in ka in yayi ai aka zo hudaybiya ya ce a yanka hadaya kowa ya dan jajiki haka ya shiga wurin matar shi ummu salama ta ce ka je ka yanka naka ka aski gashi yana zuwa ya yanka da shi ya mika kai aka mai aski babu wanda ya kara yin wani eh, abin nan abin nan wani ja'iza kowa ya aka fara yanka dabbobi ana aski to kaga annabi ake wa irin wannan yake shi kadai duk abin da yayi a abi fa ma ta kuma rasulu fahuzu duk abin da annabi ya kawo kai a dauka amma in ba shi ba kowaye sai an auna da in yayi daidai da na annabi din sallallahu alaihi wasallam idan ko bai daidai ba ko kuma bai da asali daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sunan shi fatawa kenan da ishadin shi wannan malam. idan ya dace da ra'ayinka da san zuciyarka da abin da kake so kai kana iya kai idan bai dace ba kuma ba dole bane malam yace wallahu qad ghafara li hadhihi al-ummati al-khata'a wan nisyan Allah kuma yayi alƙawarin cewa ya gafarta wa wannan al'umma kuskure da mantuwa ma'ana kuskure da shine sun nufaci abin amma sun kuskure daidai sun nufaci kaza a nufin su wannan abin suna ganin haka yake a cikin hukuncin Allah sai zama a yadda Allah kuma ya tsara ba haka bane to sun yi kuskure kenan to Allah ya gafarta musu da ba ganganci suka yi ba. daban suke da wanda yana sana cewa auren mutu'a ba kyau ya je yayi daban suke da wanda ya san yana sanar riba ba kyau ya je ya ci da wanda yana sana cewa giya ba kyau ya je ya sha to ba dai suke ba kama dalla alaihi kitabu was sunna kamar da alqur'ani da sunna suka zo da bayanai akan cewa Allah subhanahu ya ya gafartawa al'umman nan kuskure da mantuwa wa huwa subhanahu yamhu sayyiati bil hasanati Allah yana share kurakurai ta hanyar kyawawa innal hasanati yuzhibna sayyiati wa yaqbalu tawbata an ibadihi kamar yadda yake cewa wa huwa alladhi yaqbalu tawbatu an ibadihi yaqbalu an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun Ah, wa yaqbalu tawbata an ibadi yana karban tuba daga sa wa ya'fu an sayyiati yana yin afuwa da gafara akan kurakure da laifuffuka da munanan ayyuka Allah ka gafarta mana gaba da jama'a kun ji wannan kenan da ya gaba sai ya gama sai cewa bi hadha yahsul jawabu amma zakarahu shaykh Abu Talib al-Makki fi kitabihi Qawtul Qulubi da haka ne za a bada amsa akan abinda Abu Talib al-Makki ya faɗa a cikin Qawtul Qulubi yake haisu zakara da yace annahu man ankara as-samaa mutlaqan ghayra muqayyidin faqad ankara ala 70 Ya yace duk wanda yace ai sauraron kida munkari ne abin ki ne mummunan abu ne ya faɗa haka kai tsaye yace to ya yi muguwar magana ga mutum saba'in siddiqai siddiqai wanda suke kasa da annabawa dinnan min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada wato kai ma waliyai mutanen kirki akalla guda 70 muguwar magana wanda dukkanin an same su suna sauraron kida din ibn tamiya yace za a bashi amsa a ce wal allal inkara al-yawm yaqau ala khalqin azimin min as-siddiqina watakila a yanzu sannan ibn tamiya yake magana kenan to an samu hauhawar siddiqai din sun fi 70 ma lakin yuqal amma za a bada amsa a ce الذين ankaru zalika أكثر min سبعين صديقا wa صديقا وسبعين wa 70 siddiqan idan ka ce an yi wa mutane 70 inkari siddiqai ibn tamiya ce halama yanzu sun fa an samu ƙarin wanda suka yi jike ɗarin yace to kuma amma wanda suka ce ba kyau da suka yi inkarin su ma wasu siddiqai ne guda 70 da wasu 70 da wasu 70 nan. 70 so uku nawa kenan kamar 210 ko mafhumul laqab ne ba wai yana nufin adadi haka kike ba wa hum a'zamu ilman wa imanin wa arfa'u darajatan wanda kuma suka ce ba kyau din sun fi zurfin ilimi fiye da wanda suke saurari din kuma sun fi su imani sun fi su ɗaukakar daraja falaisa lintisaru bi ta'ifatin min as-siddiqina ala nuzara'ihim la siyama ala man huwa aktsaru akbaru wa akbaru bi adalla min al-akthar yace goyen bayan wani ƙungiya ta siddiƙai akan wasu saƙo'insu ko irinsu ba wani abu ba ne musamman ma aka ce ga waɗannan sun ƙaru sun fi girma bai fi ɗayan ba bai fi ɗayan zama abin da za a yi ba ma'ana kai kana ganin kar a ce siddikar a ce bakin saboda siddiƙai sun ji kiɗa guda saba'in to ni kuma da na ce in an ce ba kyau akwai wasu siddiƙan da suka ce ba kyau to kaga yanzu ga wasu siddiƙai sun ce ba kyau ga wasu kuma suna saurari to goyen bayan waɗannan da suke saurare bai fi goyen bayan waɗancan ba ko mun gani goyen bayan waɗanda suke saurare bai fi goyen bayan waɗanda suke haramtawa ba hasali ma wanda suke haramtawa sun fi su yawa in yawa za amfani da shi sun fi su ilimi in ilimi za amfani da shi a matsayin ma'auni sun fi su imani sun fi daraja to kenan bin goyon bayan wanda suka ce haramun ne in ma a haka ne ya fi kusa da daidai fiye da goyon bayan waɗanda suka ce ko kuma suke saurari a aikace ina fata mun gane abin da yake nufi malam yace fa in fa innal qa'ila idza qala man shara'a hadha sama al muhdatha waja'alahu mimma yutaqarrabu bihi faqad khalafa jamaahira as-siddiqin min hadhihi al-ummati wa radda alaihim kana qawluhu asahha wa aqwa fil hujjati da'a ma suwa dhalika yace domin kuwa idan wani shi ma yace to ni kuma na ce duk wanda yace sauraron kiɗa addini ne a yi shi da sunan neman kusanci zuwa ga Allah to wannan ya saba wa daukacin siddiqai a cikin wannan al'umma kuma ya mai musu da martani idan ni kuma na faɗa haka ni abokin hamayyarka kai da kake cewa mutum saba'in cikin siddiqai na saba musu to yana faɗa na ce to kai kuma da kace halas ne kai duk wanda ma yace halas ne ya saba ma daukacin siddiqan wannan al'umma yace to wanda ya faɗi wannan magana magana shi tafi inganci tafi taka karfin hudda kai wancan da kake faɗa kai kai Abu Talib al-Makki wa huna aslun yajibu i'timadu yace ga wata ka'ida wanda wajibi ne a tsaya a kula da ita a rike ta wa zalika anna Allah subhanahu asama hadhihi al-ummata an tajtami'a ala dalalati wannan ka'ida ita ce Allah subhanahu ta'ala ya tsare wannan al'umma daga ta ijma'i akan bata babu wata mas'ala kwaya ɗaya da al'umma ta yi a kan ta wata ke ce in dai ko ɓatance sai an samu wanda zai fallare wannan ijima'i. ba zai yi ta ba sai Allah ya kimsa wani malami ko wani bawan Allah sanin daidai daga cikin wannan magana kuma sai ya furta ta domin ta tsage wannan ijima'i ba a haɗuwa akan ɓata Allah bai yana daga cikin khasa'is na wannan al'umma Allah bai bata ta tafi akan dukkan ijima'i akan wani abu ya zama kuma abin ya saba wa abin da Allah yake so a yi ba la siddiqan walam walam ya'tim ahadaha min al-khata'i amma Allah bai tsarkake ɗaiɗaiwan mutanen al'umma ba tattaruwarsu ne ba za su tattara akan bata ba amma ɗaiɗaiwan suna iya zama akan bata akan wata matsala a wani lokaci la siddiqan wala ghayra siddiqin sawa'un siddiqi ne mutum ko ba siddiqi ba Allah bai bashi wannan falalar ba lakin idza waqa'a ba'daha fil khata'i amma aka samu wasu tashi na wannan al'umma suka fada cikin kuskure fala budda an yuqima Allahu fiha man yakunu ala sawabi fi zalika khata babu makawa sai Allah ya tsaye da wani da zai zo ya faɗi gaskiya ya faɗi abin da yake shine daidai game da wannan sai Allah ya tsaye da shi akai kalli matsalar saki uku a kalma ɗaya din nan za ta iya zama misali salihi ga haka a zamanin sai ibn taymiya kusan duk al'umma sun yadda akan cewa take uku a kalma ɗaya take uku ne wato ya zama kamar ijma'i ne haka fi surati sai Allah ya tada shi ibn taymiya suka ce ba haka bane a lokacin shi da ɗaliban shi ɗan ƙanana kaɗan masu ƙarancin lamba ƙarancin yawa su ne kawai suka raba wannan ijma'i sai aka tuhume su da cewa sun saba wa ijma'i sama haka ake sai a ce ai an saba wa ijma'i to daga aka yi fitinar da aka yi wadda take ya ce a tarihi malam ya ci gaba da cewa da anna hadhihi al-ummata shuhada'u 'ala an-nas domin wannan al'umma za ta shaida akan mutane kamar da Allah ya bada labari cewa ya zaɓi wannan al'umma da ta kunu shuhada 'ala an-nas wa yakunu ar-rasul wa yakunu ar-rasul alaikum shahida don ku kasance masu shaida akan mutane ku kuma annabin ya shaida akan ku kamar da Allah ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa ranar alkiyama al'umma shi al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yi wa annabawa shaida annabawa za su faɗi bayanin su al'umma su ƙaryata wanda suka yi kafirci sai a ce su kawo shaida sai su rasa waye da musu shaida sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune za su yi voluntarily su ce to mu za mu muku shaida ya aka kuka sani sai su ce ai manzon mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa Allah ya aiko inna arsalna nuhan ila qaumihi wa ila madyana akahum wa ila samud akahum duk sai su ba da labarin da yabo a cikin alqur'ani su zama shaidu akan wannan annabawa sai Allah ya ce ku kuma wake shaidan ku sai su ce mu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shaidan salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace wa hum shuhada'ullahi fil ardi sune wakilan Allah a nan duniya wa hum khairu ummatin ukhrijat lin nas wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'ummar da Allah ya fitar wa mutane ya amuruna bil a wa yanhauna 'anil munkar daga cikin khasa'is din wannan al'umma umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin mummuna fala budda an ta'amura bi kulli ma'rufin haka wajibi ne akan wannan al'umma ta umarni da duk wani aiki nagari wa tanha an kulle munkari kuma ta hani daga duk wani munkari fa idza kana fiha man ya amuru bi munkarin muta'awwilan idan aka samu a cikin wannan al'umma wani na umarni da wani munkari abinda eh, wajibinta shine hani daga barin sa sai aka samu wani amma yana umarni daga cikin al'ummar da munkari muta'awwilan yana mai murde ma'anarsa ko fassararsa fala da an yakuna fiya man ya amuru bi zalikal ma'ruf to dole za a samu wanda ya tashi ya mishi ya mishi da martani ya umarni da wannan kyakkyawa din وأم فعمل الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعدادهم فباطل كفى هجة cewa ai an samu wasu daga cikin siddiƙai sun yi abu kaza a cikin wata matsala kowace iri ce wanda su ɗin nan an samu irin su ko fiye da su sun yi musu jayayya a kai kaga wannan ne abu ne da yake fa batil barna ce ba daidai ba ne ballau kana al munazi'u lahum aqalla minhum adada yace kai koda a ce wanda ke jayayyan da su bai kai yawansu ba wa adna manzilatan ko bai kai darajar su ba lam takun al hujjatu ma ahadihima illa bi kitabillahi hujja ba ta zama akan masu yawa ba ko wanda suka fi daraja ba sai wanda ke tare da qur'ani wa sunnati rasulihi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu bi dhalika umirat umma wannan shine abin da aka murta al'ummar dan wani na siddiqi wani kuma na gama garin musulmi ko wannan su talatin wannan kuma su biyu ko wannan a wancan zamanin wannan kuma a wannan ko waɗancan manya ne waɗannan yara ne bai nufin dan ra'ayin siyasa ba addini kawai sai a ce masu yawan nan ko waɗanda suka fi shekaru ko wanda yake siddiqi ko wanda yake wali shike da gaskiya ba haka bane ba za abu daya abu ɗaya ba za abu ne wanda yake da hujja da take da goyen bayan Qur'ani da Sunna wannan shine ka'idar da Allah ya dan daura wannan al'umma akai kama qala ta'ala da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ya ku wanda kuka imani kuwa Allah biyayya ko manzansa biyayya in kun yi jayayya akan wani abu na addini to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon in dai da gaske ne kun yi imani da Allah ran tashi alkiyama kaga abin da aka ce ba ba a ce fa in tanaza'tum fi shay'in rudduhu ila al-akbar ba ko ila akthari adadan ko ila akthari fadlan sai aka ce farduhu ila Allah war rasul sai a ga Allah da manzon shi fa idza tanaza'at al-ummatu wa wulatu al-umuri min as-siddiqina wa ghairihi wa ghairuhum idan aka samu jayya tsakanin al'umma da wasu majibanta al'amarin cikin siddiqai daga wasunsu fa ghairuhum fa alaihim jami'uhum an mata na tanaza'u fihi ila wa rasuli abinda da yake dole akan su shine game da wannan abun da suka jayayya zuwa ga Allah da manzansa wa minal ma'alumi malumi Siddiki, as-siddiqina alladhina abahu muskiri kanu asbaka min haƙula'i wa Aksara wa akbara abu ne sananne cewa a siddiqai alladhina abahu muskiri wanda suka halasta wani tashi na abin da ke sanya maye kanu asbaqa min haula'i sun zama suna gaba da waɗancan wa aktara sun fi su yawa wa akbara sun fi su girma wa kazalika allazina tahallu almut'a haka waɗanda suka halasta auren mutu'a wa sarf da da riba wa ba'd da wasu daga cikin ababanci alkhabisa wanda suke munana wal hushush da zakiyo mata ta dubara wallazina tahallu qitala fil fitna da wanda suka halasta yaƙi a cikin fitina muta'awwilina suna masu tawili mu'taqilina annahum alal haqqi duk suna tsammanin suna cikin suna kan gaskiya ne wa gaira zalika da wasu waɗannan hum asbaqa min ha'ula'i wa aktharu wa akbaru sun fi waɗancan yawa sun fi waɗancan adadi sun fi waɗancan girma da haka ba za a bi su kawai dan yawan fa idza nuhiya amma nahallahu anhu wa rasuluhu lam yakul li ahadin an yaqula idan aka samu wasu suna hanawa suna hana wani abu da Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai wani ya ce ba kyau to bai halasta ga wani ya ce haza inkarun ala kaza wa kaza rajulan min as sabiqin wa tabi'ina yace to ai wannan da suwa na kake ko mun gane ba bai halasta ka faɗa haka tun farko dan dan ka san wani din yana yi ko yana goyen bayan aka zaka ce kaza ba kyau sai ya ce ai da suwa ne yake a Allah ne yake ba kyau ana faɗan abin da Allah ne yake ko mun yawan su ba za a ga cewa da su kake ba kana faɗan abin da Allah ne yake ai mutane suna yin haka da zaran wani wa'azi ya faɗo ta magana sai wani alhaji halama kai ba kamata yana yin abin ba baka san yana irin wannan kasuwancin na zalunci ba sai ya fara gunguni ya ce waɗannan waɗannan wasalan ta raina mu sai ya kwace masallacin shi shi zai zo yana wa'azi a kaina Ko mun gane sai kuma shi da ma san mahala kana kana bada bashi da ruwa ko kana yin matsalar gani zulmu? ko kana yin albai'u bil ina dubbe ma sani ba wa'azin shi kawai yake sai a zuga shi sai ya tsargu ya ce ai da shi kake to bai halarta ma tun farko kai wannan tunanin ba cewa wani wa'azi da aka yi da kai ake saboda kana yin irin laifin to ko da da kai ake an taimake ka ne sai ka gyara ya kamata ka kalle shi positively ne cewa to alhamdulillah tunda har na samu an yi min wa'azi bari in gyara amma sai ka hauɗe ni ka ce a da ni aiki. batanci ake shi shikenan kamar da abu fitina fa inna hadha al-inkara kana min nuzara'i domin wannan inkarin da aka yi musu su masu halatta waɗannan abubuwan ai tsararrakin su ne suka yi musu inkarin ba wasu bare bane suka yi musu tsararrakin su ne suka yi musu inkarin wa min wa man huwa fawqahum aw qariban minhum ko kuma wani wanda yake saman su ko kusa da su wa inda tanazu'i fal raddu ilallahi wa rasuli duk sanda aka yi munaza'a za a koma ne zuwa ga Allah da manzon shi ba zuwa ga ra'ayin kowa ba walakin man zahaba ila alqawli almarjuhi yantafi bihi fi udhri almutaawil yantafi yantafi bihi fi udhri almutaawil fa inna al'ammata ma haramahu Allah مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا ومثل الزنا wal khamri wal maisari wal amwali wal a'radi qad istahalla ba'da anwa'ihi tawa'if min al ummati bit ta'wil wa mustahilina qaumun min salih ummati wa ahli ilmi wal iman min yace walakin man dhahaba ila al qawl wanda ko ya tafi zuwa ga magana da ba ita ce mai inganci ba magana mai rauni yuntafa'u bihi inda ah, fi uzril muta'awwilin za a amfani da shi wajen uzurin da ake mai masu ta'awili sai a ce to a ba shi uzuri irin na masu ta'awili ya ci amfanin wannan uzurin ma'ana ba za a kyare shi ko a soke shi ba malam ya ta magana mai haɗari ya ce fa ina ammata ma harrama kullahu ɗaukacin abubuwan da Allah ya haramta mithlu qatlin nafs bi ghairi haqq kaman kashe rai ba tare da haƙƙi ba wa mithlu zina kaman zina wal khamri da giya wal maisari da tata wal amwali da dukiyoyin da Allah ya haramta ci wal a'radi da mutuncin da Allah ya hana a ci shi kad istahalla ba'da anwa'ihi tawa'if min al ummati an samu cikin al'umman nan sun halasta wani bangare wani sashi na waɗannan abubuwan bi ta'wili suka tawili wa fil mustahilina qaumun min salihil ummati wa ahli al ilmi wal iman a cikin wanda suka halasta kuma akwai mutanen kirki akwai masu ilimi akwai masu imani kalla da kyau jama'a mu kalla mu gani mislu qatlin nas yace babu wani abu da Allah ya haramta sai da aka samu sun yi shi ta'awili ya kwatanta da kisa kisa an kashe mutane nawa da ta'awili ana ganin ya kamata ne a kashe su amma kuma jinin su bai halasta ba dauki yadda sarakuna suke kashe mutane dauki misali tun can mun nan da zamanin banu abbas banu umayya irin abubuwan da suka yi na halakar da rayukan mutane duk wanda suke zargin shi da wani abu kawai sai kisa bayan kuma Allah ya haramta jinin mutum sai da ɗayan abu uku ɗin nan amma tun daga kan irin su hajjaj mutum nawa ya kashe irin su abu al khurasani mutum nawa suka kashe shi ma kashe shi akai da ire-iren waɗannan kisan da ake wanda har yanzu kuma ana yin su 'yan siyasa da masu jagoranci da shugabanni da waɗanda suke ganin sun isa mutum nawa suke kamawa ta kashe su ko da ta hanyar azabtarwa ko a musu allura ko a sa su a wani wuri mai duhu ko a ba su guba ko a harbe su ko a hau da su jirgin sama a wurko su duk babu abin da ba a yi a kasashe na musulmai da ma da ana yin wannan da ta'awilin cewa sun zama matsala ga ƙasashe ko suna da barazana ga ainihin wato tsaron ƙasa ko sun ci kuɗi abubuwa iri daban-daban an kashe ba a san iyaka ba wannan wannan sai dai hisabun da Allah zai duk da haramci na jini da yadda yake da haɗari kwarai da gaske don manzo Allah sai kuma wasallam hadisin musulmi yana cewa na kai na kawo ina roƙon Allah ya gafarta mu wanda yake san kai Allah ya ce babu gafartawa ya ce ya yi muraja'antar Allah ba ɗaya ba biyu akan wanda ya kisa da ganganci Allah ya gafarta mishi Allah ya ce to haka nan zina saduwa da matar da ba matarka ta aure ba shine zina ko wanda suka halasta nau'o'i da dama na zina suna ganin kuma ba matsala bane shine kamar muta zina ce kamar cire gashin munkiri zina ce da ire-iren su Allah kaɗai sai iya iya wanda suke faruwa kai akwai ma waɗanda suka halasta aran mata ma'ana a al'adarsu su ko a addinin su akwai wane ba wane matashi wane ba wane matashi kuma suna yi ba sa jin komai haka duk wannan sun halasta ne ba wai suna zuwa suna yin abin da sunan yadda mazinaci yake zuwa yayi yana sana cewa sako yake ba wannan yana da sauran imani ma zai dinga jin tsoro da ɗarɗar sanda yake in ya gama zai yi nadama wani ma zai tuba wani zai ji takaici ba wai da irin wannan siga ta tsabara yanzu na suke yin shi ba a'a da tunanin cewa wanzu wannan halas ne ta hanyar ko dai bautar da waɗanda ba 'ya'ya ba bautar da waɗanda ba 'ya'ya ba ko auren waɗanda suke muharramansu ana samun wannan ko kuma eh, mutu'adin kamar da yanzu 'yan shi'a suka shaharantar da ita ko yadda aka samu wasu shehunai waɗanda ma wasu suna addu'a kamar yankan wuka amma ana kai musu 'ya'yan mutane suna cire gashin mulki? akwai akwai shehin da duk garin da yake sai ya yi aure ya aure mata sun fusa bayan kuma baya sakin su duk wanda ya aura zai mata ciki kawai ya wuce ta ya faɗa ya zama shehi shi ma ita kuma ta zama sayyada duk waɗannan mutane ne suke mutanen kirki ne da ake kallon su matsayin mutanen kirki wal da shan abun maye tunda kan na ruwa ne ko na shakawa ne yanzu in jiba yaduwan shan kayan maye din nan shi ta wancan hadisin da aka ce yastahilluna za su dinga halastawa ibnu battalin yace halastawa anan ko dai zama itikadin halasti din mutum ya kudurta cewa halas ko kuma ya zama halastawa shine wato mutane kawai su saki jiki da abin su ta yi ba ma sakananin komai su dinga yi kawai akwai abin da idan barna ta yaɗu ta yaɗu ta yaɗu har sai a daina ganta matsayin barna ita zama kamar nom ta zama daidai yanzu duk wanda yake rayuwa cikin inda mu muke rayuwa misali irin cikin university campus mun daina ganin munin tsaraiki kana ji kana gani ka san haramun ne ba kyau ba za ka ban matarka ko ƴarka ta yi ba ko dole kake da izini a kanta amma kun sai ga sunan suna yawo tsirara kuma kuna ta gaisawa kuna mutunci kuna aiki tare ba ka jin wani kyama ko wani abu babu abin da ba za ka gani ba to har ya waye gari ya zama in ka gani ma ba ka tuno cewa ba kyau ba ka tunowa na san duk wanda yake rayuwa cikin campus din university in ya ji wannan magana zai gane abin da nake nufi duk da shekara goma sha biyar ashirin ko ya wuce haka a matsayin student ko ma'aikaci ko lecturer ko professor ko visitor ko wane ne yana yawo a cikin kamfusin na university Najeriya zai iya fahimta wannan abin da ke nufi saka ba ka jin wani kyamar abu Ba ka jin wani laifin sa to ya zama kamar halas kenan shine yaduwar sa ya yadu ya to ka giya take mu ne nan arewacin Najeriya muke da dan sauran salama gaba A yanzu giya ba ta irin wannan yadon ba amma kana haura kudancin nan da ka wuce irin su abuja da lakwaja ka dan fara shiga ƙasashen nan na kudu za ka sha mamaki din da yake sai da wani abin sha sai ka ga giya a ciki ma'ana da zobo da fiye wata da batul wata duka a cikin kwatanniya ɗaya ake haɗa su ko firij ɗaya ba wani magana wai karkasa abinci alama idatin idaru a yi halkhamar da za ka samu wannan ta kai mai yadda ake bin mutane ana nuna musu fiye wata ta wundan mota kuna wucewa haka za a dinga nuna muku giyan nan ta gargajiya kiyakiya haka fara za ka ganta ana bi da gudu ta wundan longiriyar ana mika muku ya kusiya kusiya da idan mu mun shagani wannan dole ke tafiya ya shagan in ka shiga jirgi akwai jirgin da suka lura ba abinci ba ruwansu in za a ba da irin abinci na jirgin sama ethiopian air wannan haka suke wannan lalata sai sun ganka alama musulmi sun da yake cewa beer or drink za su dan baka option to ka sani ma wani irin drink ne za su ba? ai da sun faɗa ka zaka ci gaba da jikin ka yi sai lokacin da muka yi NYC wallahi ni dai da na shiga kan NYC a Shagamu sai da na fi 24 hours wala ban ci abinci ba to na rasa inda zan tsuguna kawai ko ina ka je giya ce ake sha in fact campus din abin nan camp din is sponsored by kamfanin giya buriwuri na ibadan su suke sponsor din kamar ko ina fasta din da inda ka bana cin abinci sai giyan ma ka su dai fried aka sama za ka kai ka sha askirin ko ka dan ko indomi za ka ci ba a wurin masu dafa indomi akwai giya wallahi haka ni da wani abu kira dan gombe muka dinga watan gaririya wa mu ustazai mun san su komai <laughs> wallahi tallahi daga ba dole muka samu kan mafita saboda ko ina ka bi kawai ita ne to kaga ta zama kamar halal yanzu kuma din da kaji haka mutane suke kyanta ba ma samu yanzu kana shiga nan sabon gari gashi nan cikin garin musulmai a nan sabon garin zaria ga ta nan la'asar na yi za a zo a su sussuba tebura kawai haka ana sha kawai ana fira ummul khaba'is fa aka ce ba amma ga ta nan a fili ana sha wal maitar balantana kuma tata ga ta nan za a yi a ta tv ta waya sai an zo ma an kafa wani gidan abun nan wasu nan shi bet naija ni sai kwanan nan sun wani abu shi bet ne ga aka ce wata ce ta kwallo akwai na yan wasan tim akwai na kaza za su har MTN da Gulu za su dai kuma ka ta iri iri sai ka shiga da karfin tsaye sai zaka ka cikin ta kuma ka sani ba za su ce in ka aika kaza za ka ci kaza in ka aika kaza za ka ci kaza duk ka yi nan ta ta riga ta gama game duniya wal amwal da dukiyoyi da ake ci na haram dukiyar gwamnati dukiyar marayu dukiyar masallaci dukiyar ajiya matsalul gani in an baka bashi ka biya duk wannan ya cikin dukiya na haramun da mutane suke ci kuma za ka ga mutanen kirki ne suke ci waye ya cinye kuɗin masallaci limamu waye ya cinye kuɗin ƙungiya kaza ta addini shugabanta ko mai jan baki in ana tafsirin ƙungiyar ko mai bada fatawa a madadin kungiyar shi su suke cinye kuɗin wane ne ya cinye kuɗin marayu shine kanin babansu kuma mutumin kirki ne ustazi ne ba wai mutumin banza bane sai ga mutanen kirki ne suke yin wannan barna shi yana mana misali ne wal a'rab da mutunci su waye suke gulma mutanen kirki ne suke gulma dan musabaka ustazai alarammomi mahabbata alqur'ani masu zuwa wa'azi a hanyar wa'azin ma za ta gulma duk wanda ya tashi a wajen a kafa gulma shi a cikin dandalin musabakar kai a makabarta ana jana'iza mutane suna gulma ga su ga lahira amma suna gulma mutunci akwai wanda kuma ana ganin wane cin mutuncin shi ma ba laifi bai za su halasta wa kansu cewa bayi da wani sauran mutunci za a shiga gidan rediyo dan siyasa ne shi a shiga a zage shi a aibata shi a ci mutuncinsa saboda ya shiga siyasa ko an shigar da shi siyasa za a je a sai airtime a gidan rediyo a aibata shi a buga a jarida a sa a facebook a yi tweeting a yi kaza mutuncin mutane ya halarta saboda ana ganin ai ba su da wani ragowar mutunci da za a kare musu alhalin kuma addinin Allah ya haramta cin mutunci ba malam yace duk waɗannan abubuwan qad halla ba'd anwa'ihi qawa'if min al-umma bit akwai mutane daga cikin wannan al'umma da suka halasta wa kansu waɗannan abubuwa da ta'wili Yanda akwai da suke ganin halastin cin riba suna bada fatawa da ita suna zugugutawa suna ganin ma duk wanda yace babu riba ma akwai riba ma to ba kauye ne yana kawo tarniki ne ga musulunci malamai ne kuma waɗannan malamai ne akwai su a duniyar nan da muke rayuwa yanzu wanda suke ganin cewa ma akwai riba yana mai da musulunci baya ne ka ji barnabba da Allah ya ce ranar alkiyama manzo Allah ya ce za a ce ka zo ka yaki da Allah wanda da ya ci riba za a ce ya zo gashi ga Allah su yaki wanda manzo Allah sai yake cewa mafi karancin ƙofa ta riba shine mutum yayi zina da mahaifiyarsa ne mafi karancin zunubi lowen zunubi na riba amma wasu malamai ne kuma suna ganin cewa wanda duk yace riba haramun ce yanzu irin wannan ta bankuna da sauransu to so yake tarnake wa musulunci da talan arzikin sa kafirai su ci gaba musulmi su tsaya inda suke kaga wannan ta'awili ne to duk irin shi ne ya baza duniya yake. kuma me za ka fahimta da wannan shi ne tun zamanin Ibn Taymiyyah akwai irin wannan matsalolin kenan har zuwa yanzu da muke magana Allah shi kyauta وفي المستهلين قوم من صالح الأمة وآل العلم والإيمان منه daga cikin wanda suka halasta za ka samu mutanen kirki da mutane masu ilimi da waɗanda suke da imani lakin da mustahil da zalika layata yataqidu annahu min al-muharramat wanda yake yin fa baya tunanin cewa haramun yana ganin halal ne wala annahu dakhilun fi ma zammahu Allah rasuluhu ko baya ganin yana cikin abin da Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi Allah ya zarga wanda yake cikin waɗannan abubuwan ko yake yi baya ganin ya haramta فالمقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق wanda ya kashe wani a cikin fitina baya kudurta cewa ya kashe ne fa zalunci ba ɗaya yake da wanda zai kisa ya zawo yana yin yana yana yana irin yana yin irin na Annabi Adam cewa yana da dama ba ba zai na dama ba kalli abin da ya faru da aka kashe amma su Muawiya tawili suka kare a cikin tawilin duk da an ba su labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe ammar kaza kaza dan wuta ne sai suka ce ai ba su kashe shi ba inna ma qatalahu man saqahu ilayka tawili akan tawili suka ce ai aliyu da ya kawo shi shi ya kashe shi ne kun su yi na dama su da baya saboda tawili sai suka ce su ba su kashe shi ba su ba su ne yan wuta ba ina fata mun gane wannan dama Allah shi kyauta to haka duk wanda wal mubihi lil mut'a haka wanda ya halasta auren mut'a su sai na ibn abbas ba wai suna cewa ai haramun ne a je ai ba suna ganin ya halatta ne kuma har yanzu wanda suke addinin shi'a da suke muta suna ganin halatta ne fa jama'a shi sa matar ta yarda kamar yadda matar ka ta aure take yarda da kai ku rayu ku yi aure ba wanda yake ganin a cikin al'umma cewa ba ku kyauta ba kuna dadaru ba wanda yake zargin ku idan ku haihu za a yi murna a sa yaro suna ya rin sunan ku ku ci gaba da rayuwa ku ba wanda yake ganin cewa akwai wani abu da kuke da bai dace ba saɓanin da za a ganka da wata mata wadda ba matarka ba da kai sai ita ku shiga ɗaki. kaga za a za a yi zargi ko ba wanda yake zargin game da matar da aka ɗaura maka aure da shaidu da sadaki da tiga to haka su ma a cikin addinin su ba wanda yake zargin matar auren mutu'a da cewa zana take ita ma ta yadda ta kudurta cewa wannan daidai ne mijin ma haka iyayenta ma su labari ba za su ji komai ba kamar da iyayen matarka za ta ciki su zo ma suna taya ta aiki ko a ce ta koma gida tunda tana ta eh, morning sickness ba wanda yake zargin cewa dan me kamata ciki dama abin da ake so kamata ciki to haka su ma mutu'a ba ganin shi a matsayin komai wal hushush haka wannan mas'ala ta al hushush shine kamar da muka ambata eh, saduwa da mace ta dubura akwai malamai ne da suka halasta wannan asalin lafazin al hushush eh, shine al bustan al bustan wato gona in kun tuna mun yi karatu akan cewa a zamanin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kafin su daji ake zuwa bayan gari ba a yin daki a gida kauyanci ne da da kazanta su a gonsu mu ne yanzu muke bandaki a wadaka ana mu gayin mu kuma da birnin kowa da irin birnin su to su a gonsu sai a fita a je daji da ka sai ya zama daga lafazin alhashish ciyawa da ake samu a daji sai ana sai zama bil mujawara shi ma abin da ake yi dan a wajen zaki ci mishi shi. saboda saye saboda saka ya sunan bayan gida kamar da ake cewa bayan daki bayan gida ban daki kaga duk wannan saye ne me kuma a ce gidan kashi kaga wannan akwai wani lafazi ya kamar daki to sai a ce bayan daki ban daki to haka alkushush dubra wato abinda ake zuwa a bude shi a cikin ciyawa ko mun gane to sai zama zuwa wa mata ta dubaran shi ma sai ake ce mishi hushush akwai hadisi da annabi yake faɗa a cikin bukhari yake cewa inna hadhihi al-hushusha muqtadara eh, hadisin nan na na na aljannu da suka buge wani annabi yace waɗannan wuraren banɗaki akwai aljanu da ke halartar waje, idan ka zo ka yi addu'a idan ka zo ka Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith shine eh, hadisin yana na cikin bukhari da muslim to akwai mutane da suka halarta wa. suka halasta saduwa da mace dubara musamman idan tana al'ada mutum yana so ya zake wa matarsa sai su ce to dai je da ire-iren waɗannan fatawa. fatawa ce kuma sananniya a cikin malaman ƙasar madina wani kahil muhallil da wanda suka halasta auren auren kisan wuta wanda annabi ƙarare ya tsine ma mai shi la ya takidu annahu abaha zinan wa safaha wanda ya haka baya tunanin ya halasta zina ko ya halatta daduro ko ya halatta fasikanci ba ka tunanin haka wal mubih nabibi al mutaawwil al mutaawwil fi da wanda ya halatta wannan tsini na ta'awili wa li ba'd anwa'i al mu'amalat ar rubawiyya da wanda suka halatta wasu mu'amaloli na riba wa uqud al mukhaqarati da kulla kasuwanci wanda a cikin shi akwai garai la ya taqidu annahu abaha al khamra wal maisir wal ba ka fa ganin cewa sun halasta zina giya ne ko sun halasta caca ne ko sun halasta riba ne ba ka gana haka suna ganin daidai suke walakinna a mitli hada ta'wili min hadhi min al matbu'ina to abinda ke faruwa sai malai yace to mai aka samu wani limami wanda yake da mabiya sai ya samu kanshi a cikin irin wannan kuskuren irin wannan ta'awilin ahalil ima ilmi wal imani ko wani mutum da yake ma'abocin ilimi da imani tara min asbabil mihani wal fitna sai zama dalilin jarabawa da fitina cikin al'umma fa innal ladina yu'azzimunahum wanda ke ganin girman limamin nan ko yake mutunta shi kad yaktaduna bihim fi zalika sai su bi su akan haka wa kad la yaqifuna inda al-hadd alladhi intaha ilayhi ulaika to kaji magana to mabiya kuma ba dole su tsaya daidai inda shi malamin ya tsaya ba sai su wuce makaɗi da rawa balli ya tadduna zalika sai su yi zarɓaɓi su zangayi wa ya duna su yi ƙare-ƙare ziyadatin lamtar zurmin ula'ika la'imatis sada ƙare-ƙaren da ba su zo daga wani limaman ba kun tuna labarin da malik taɓa bamu akan wani wanda aka dinga rigima da shi akan sallar takalmi shi bai taɓa jin wani karatu ba sai na sallar takalmi da aka kawai duk inda ya je masallaci da takalmi shi zai shiga a kama shi da karfin tsiyayen agaji su fita da shi ana kici ya dawo kuma ya ki cirewa ya ki bar masallacin su kuma su gamsu da karatun ba kaga tare da cewa suna takalmi ya halasta ko maka ce sunna ne amma ai ba haka malamin da ya kantar da karatun ya ce ka je a yi rigima da kai ba kaga shi ya ƙara kan karatu ya ƙara to ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikinmu musamman mu da ake cewa yan izala ko ustazai ko ahlus sunna ko salafiyya haka kuma sana a cikin yan dariqa sana a cikin yan shi'a a cikin dukkan dawaib da suke danganta kansu ga musulunci akwai irin waɗannan yan zangayi wato waɗanda suke da ciko wuta da san ayi tashi tashina da san yanzu yanzu na musamman matasa masu shekaru ba yawa da karancin experience da karancin exposure su suka fi samun kansu a cikin wannan ba. sai sai malaman sun dinga musu saiti suna taka musu birki tukuna suna regulating ɗinsu shi sa kuma babu abin da zai regulate mutane sai tsaba rage karatu Muhammadu bin Yusuf kamar da malai ba mu labari Muhammadu bin Yusuf wannan shugaban Boko Haram ai shi ma irin wannan ubata da mutane shi suka samu gab da za a fara wannan fitina ya nemi nuna musu cewa a dakata suka ce shi ma yanzu zai fita musulunci shi ma sun riga sun yi ubata ji in kun tuna haka malai bayyana a karatukan da yi to aka zazzake ma in fact ko wannan waƙiya da aka yi ta Zari ta zazzake ai ai wuce makaɗi da rawa ne ta wasu kawai wasu takarkaru a cikin yan shi'a wanda suke ganin su wasu isassu ne a rashin kunya amma ai ba masu hankalin su ne suka yi wannan ba shi sa kullum in za a abubuwa a dinga gabatar da masu hankali masu ilimi kabbir kabbir liyaliya ni ulil ahlami wal nuha duk abin da za a gabatar wanda yake buƙatar nazari da bi a hankali taka tsantsan ke zama masu ilimi ne a cikin ku ya zama wanda suka daɗe a duniya ne wanda suka san rayuwa wanda za su iya auna kwansu kwansu me zai kai ya kawo ba ko waɗanda duk abin da suka tuna yanzu kawai za su ce a fita a yi kawai yanzu kawai za su ce a san abin da za a yi yanzu misali lokacin da eh, eh, eh, su umar suka ce masai na rasulullah su zama me zai hana kawai a shiga maka duk ma a mutu inda an mutu duka musulunci zai kawo yau hatta za a je badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba ya mishi alƙawarin nasara amma Abubakar yace kwana yi a tsaye yana addu'a yana cewa ya Allah in ka bari aka halakar da waɗannan hadhihi isaba lam tu'bad fil ardi ba'da al ba za a sake bauta maka ba ya Allah ka bari a halakar da su har sai da Abubakar yace mishi ai addu'a ta isa ka Allah ya karba kwana yana wannan addu'a bayan yana da alƙawarin an nuna mushi cewa wani ga inda zai faɗi wani ga inda zai faɗi sai da nuna musu gaba ɗaya kuma babu wanda ya wuce wannan position ɗin da aka locating masa amma da haka yana ta jin ɗarɗar saboda lissafin cewa to in misali Allah ya fasa ba da nasara ba in aka samu ta jarabawa fa in daga ɓangaren su aka samu ta gazawa fa amma ga duk matasa ba sa auna waɗannan gaba ɗaya kawai duk abin da yanzu nan ya kwakwalwar kariya musu to kawai shi za a yi da suna ji da ƙarfi da isa da cewa za su iya dukan mutum sai daga baya zo ana samun abin nan waɗannan da aka fara shigar da su boko haram ai duk wasan yanzu ba sa na yi. duk an kashe su wanda suka shiga da ikhlasi da imani duk an kashe su wasu kuma sun gudu sun tuba wasu sun ba san inda suka shiga ba yanzu duka ƴan ta'adda ne na gaskiya wanda ta'addanci suke su ne suke addinin boko haram waɗancan da gaske sun shiga suna tsammanin jihadi ne kuma matasa ne makaranta qur'ani masu neman ilimi masu neman salahi masu wuni azumi kwana sallah irin su ne so haka duk wani abu yake inda malamin ya tsaya da za a tsaya nan to da sauki amma sai an ƙara mu ma nan sai da muka dinga samun irin wannan matsalar tun a muciya na tuna wata rana malam ya taɓa wannan wa'azi ya ce mutane suna zargin ku da cewa in kun je anguwa ko gaishe da mutane bakwai wanda suke kuda ma'u za su tuna wannan ce ku dinga ku yi wa mutane nasiha da kyautai. A zan wanda ya zama ga kawai sai ga kowa a unguwar su kawai fasiki ne ko kafiri ne ko batacce ne bai ƙara kowa sallama ba ko wani ya mushi ba zai amsa ba to ya za ya fahimci addinin da kai ka fahimta wannan magana tana da muhimmanci kwarai ibn timiya yana yin ta ne an tajribatu yace wala yaqifuna inda al-hadd alladhi intaha ilayhi ulaika bal ya'taduna zalika wa yaziduna ziyaratan lam tasir min ulaika sada amma sada wallazina ya'lamuna tahrima jinsi zalikal fi'l wanda suka san tahrima jinsi zalikal fi'l cewa haramcin wancan abun ya ya'tadduna 'alal muta'awwilina to wanda kuma yake ganin haramun ne wasu sun ce muta'a halatu to mu kuma da muke ganin haramun ne mu sai mu musu ta'addanci in suka wuce maka da mu sai mu wuce sai jafa'i a mai da shi da fa'i. Baka ka yake yi ba bi nau'in min zammi da zargi fi ma huwa maghfurun lahum akan abin da hala Allah ya gafarta musu wato sun yi barna sun wuce makaɗi da rawa aka zo gyara kuma sai ku gyara kuma ku gyaran ga albinawa kaga aka ake wa juna yanzu ai barnar da yawa raddin ma da yawa <laughs> ibn da su suke saita mutane kowa sai an kaya mushi gaskiya wa yattabi'uhum akharuna sai wasu su biyo baya fa hum fi dhanni sai su ma su ƙara fayyaduna fi zammi su ƙara wajen zargin ma ya na bihi min a aradi ikhwani wanda zai halasta musu mutuncin ƴan uwansu wa ghairi a aradihim da ma abinda ba mutuncin su bane ma harrama Allahu wa rasuluhu abinda Allah ya haramta fa hadha waqi'un kathirun fi mawarid an-niza'i allazi waqa'a fihi al-khata' min ba'd al-kibar wannan yana faruwa da yawa a cikin abubuwan da ake da jayayya akan su wanda asali wasu malamai ne suke kuskure ya zama abin jayayya ne aka samu tsakanin hanafiya da shafi'iya har sai da suka kaima ba sa halasta wa junansu auren auren junansu ba sa cin yankan junansu ba sa ga maciji da junansu ah, haka a garin bagadaza akwai lokacin da sai da fitina ta kai fitina akwai 'yan ta'adda na kowane ɓangaren mazhabi da ke yawo da gorori matsalaci matsalaci suna duka mutane alimamu tsabari da ya mutu 'yan ta'adda ne a cikin hanabila suka mai shari suka ce ɗan shi'a suka hana arfe sha shi a makabartan musulmai saboda fitina tsakanin mazhabobi in ka je ka bibi littafin tarihi musamman kamar na ah, ibn jauzi da littafin ah, abin nan ibn khillikan da tarihu ah, al'imamu zahabi za su ga suna kawo irin wannan labaran shekara kaza an yi rikima tsakanin mazhabi kaza da mazhabi kaza a gari kaza an yi kisa an duki malam wane an kori wane wane ya gudu duk irin wannan rigingimin da ai yanzu ba a fasa yin su ba dama ba sababi bane duk me ke kawo su shine wani malami na da wasu mabiya in ya ba da wata fatawa ya kuskure ko ya zafi akai ko ya tsanani ko ya ta'awili sai a bi shi akan wannan masu bin kuma su kai matuƙa har su kura mai akan abin da suke su wuce abin da shi ya faɗa din sai zama fitina ta zama ta baza gari a sha wahala akan ta ba dan kankani ba wannan shine yace yana faruwa sosai da sosai da ka sai mun yi takarar jama'a wajen mu'amalantar rigingimu mu'amalantar fatawai, yadda muke fassara abubuwa da kuma yadda muke ɗaukan matakai sai an dinga bi sannu sai an dinga kuma cizawa ana hurawa kuma sai an dinga kallon wato abin da yake shine almaslahal amma ta al'umma akan masalin khassa ta dinga kallon kuma akan menene akhaffu dararai? menene kuma azamu dararai? dole sai akwai auna auna da za a yi in ba ka ba sai kawai gari ka lalata komai da sunan kuma addini kake so kai yanzu kallon nan su misali yan boko haram din nan da sunan salafiya fa suka fara wannan da'awa da sunan ahlus sunna yanzu ina salafiya ina ahlus sunna ina da'awa wa'azi ma ya gagara sallar jam'i ma ta gagara a maiduguri akwai shekarun da ko sallar abin nan ba a yi juma'a ba a yi a wasu masallatai duka an rufe masallatan kowa ya gudu kaga addinin ya lalace ga baki daya saboda zafin kansu kawai Allah shi kyauta za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik